karatun tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin ɗaya daga cikin manyan jagororin ƙungiyar jam'iyyatu ansar din a wato sayyidi shek ali sise muftin gumi wanda kuma shine darakta na zawiyoyi da kuma yada da'awa na ƙungiyar jam'iyyatu ansar din a za a gabatar da fassarar wannan tafsiri ne daga cikin littafin firiyar tafsir na maulanmu shehu ibrahim iyas allah ya ƙara yadda a gare shi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 inda muke gudanar da wannan tafsiri na Qur'ani mai girma wanda aya da aka ja <clears throat> a sarrafa na in baddilana min ha kamar yadda labari ya gabata na wasu mutane guda biyu da allah ta baraka wa ta'ala ya ƙona gunansu saboda rashin taimakon mabukata da kuma niyyar cutar da mabukata Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma wannan mutum daga baya suka yi nadama suka yi dana sani suka tuba mu Allah tabaraka wa ta'ala to shine suka ce gona ya kusa ubangijin mu an yi na ya canza gare mu khairan minha abin da yake wannan gona dama idan mutum ya yi hasara ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya canza masa abin da ya ji abin da ya rasa kamar yadda zuwa hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda masiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya bashi abin da yake abin da ya rasa shine suka koma ga Allah suka ce asa rabbuna ya ubangijin mu an yi baddila na khairan minha ya canza mana abin da yafi daga wannan gona da muka rasa inna ila rabbina raji'un mu masu kwaɗayi ne zuwa ga mu. raja'u ila Allah tabaraka wa ta'ala sun koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bi tawbati da tuba fa ko bi zunubihim suka kai hurci da zunubin su fa taballahu alaihim sai Allah ya karbi tuba gare su Allah ta'ala yana so idan mutum ya zunubi ya san ya yi zunubi ya tuba zuwa ga Allah ta ibu mina zambi kamar la zamba lahu mai tuba ga zunubi kamar bai zunubin ba man taba taba lahu alaihi duk wanda ya tuba Allah ya karbi tubarsa saboda ka shi yasa babban laifi ne mutum yana laifi yana ganin kamar bai laifi ba idan mutum yana ganin kamar bai laifi ba ba yadda za a iya tuba shi kuma idan mutum bai tuba ba ko kuma mutumin da yake laifi yana tuba amma yana sake wannan zunubin yana tuba yana sake wannan zunubin to ya zama kamar mai renin ga ubangiji baraka wata ta'ala shi yasa idan mutum ya tuba ya tabbatar cewa ya tuba shi kenan Allah ya karɓi Allah ya ce kazalika misalul azabi li haula'i kamar misalin azabar da aka yi ga waɗannan mutane a wal azabul akhirati <clears throat> ita kuma azabar lahira a kabar ce mafi girma duk azabar da mutum ya gani a nan duniya to azabar lahira ita ce mafi girma laukanu ya na inda sun kasance sun san haka ma halafu amrana da wasu saba mu umarnin mu bai da Allah tabaraka wa ta'ala duk mutumin da ya san cewa azabar lahira ta fi azabar duniya girma to ba zai saba ba Allah ba domin ko azabar duniya ɗin aka bar mutum da ita ya zai kwashe azabar ubangiji suna da yawa suna da bambanci daban-daban kuma to da za a bar mutum da azabar duniya kadai ya zai kwashe da ita balle azabar lahira to gashi Allah ya ce wal azabul akhirati akbar azabar lahira ce mafi girma lauka ne alamuna inda sun kasance sun sani to al'adar allah duk sanda ya magana azaba ya ba da tsoro ya firgitar da mutane to nan da nan sai ya kawo wani magana mai kama da magana rahama ko mai magana aljanna domin hankalin mutane ya kwanta sai allah tabaraka wa wata ya ce ni إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم Allah tabaraka wa Allah ya ce inna lil muttaqina lalle ga waɗanda sun ka ji tsoron Allah duk mutane suka ji tsoron Allah suna da kyakkyawar sakamako a wajen ubangiji wani wuri na ce inna lil muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo kamar tambayi Allah menene sai ce hadaya kaba ana ba suna da gonakai a cikin gonakan ma akwai inabi daban-daban to nan kuma sai ce inda limuttaki na inda rabbihim lalle waɗanda suka yi tsoron ubangijinsu suna da sakamako na mi jannatin na yi, aljannan ni'ima shi za a sakanta musu da shi inda rabbihim wajen ubangijinsu Allah tabaraka wa ta'ala yana da aljanna duk aljanna ta ubangiji suna da ni'imomi wanda ba za su taɓa yin daidai da juna ba ko wacce ni'ima wannan tana gaba da wannan wannan tana gaba da wannan to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle wanda sun kai tsoron Allah su ne muttaqina wanda sun kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya ce ai nayi sun yi wanda ya ce a bari na bari sun bari shine takawa sadar da umarnin Allah abu nayi ayi na bari kuma a bari shine takawa nan ya ce ya ce inda limutaqin inda rafin jannatin can kuma a surutan nahl ya ce inda gina mafaza A na ba wa ba a tara ba haka da ya ta nisa ba ni'imomin da masu tsoron Allah za su samu a cikin wannan sura ta nabari wato surutun amma Allah ya tabari labarin ni'imomin da ya yi ma masu jin tsoron Allah nan ma haka ya bayani ya fito da shi uruku a can an ce illal gina mafaza hadayaka wa anaba ba kawai wa Ba ta san da haka aka ta kawo abubuwa daban-daban wannan kuma sai aka sha inda lumuta ne inda zuwa da na tunai lalle wajen masu tsoron allah suna da aljanna ni'ima wajen ubangijinsu kaga wannan kadai ya isa mutane su ji tsoron allah domin samun wancan mafazan da ubangiji ya faɗa barrabu shine mafaza to nan kuma jannatin na'im aljannar ni'ima duk aljanna ta ni'ima ce amma dai kaji Allah ya faɗa da kansa ya ce jannatin na'im to wannan ni'imin bai girma ce ba za a san irin ta ba sai dai an je wajen Allah ta wa ta'ala na'am أفنجعل المسلمين كالمجرمين الله تبارك وتعالى muslimina kal mujrimin yanzu zai yi mu kwatanta musulmi da kafarai masu mugun laifi ai ba za a taba haɗa musulmi da kafiri mai mugun laifi ba shi musulmi shine mutumin da ya san Allah ya yarda da Allah ɗaya ne ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yarda da annabcinsa da manzancinsa a ya yarda da tashi alkiyama ya yarda da akwai aljanna akwai wuta to amma shi wanda yake mujrimi bai yarda da Allah ba bai yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sannan ko a cikin musulmi akwai mujirmai ba wai sai kafirai ba a cikin musulmi ba akwai mujirmai duk mutumin da zai iya buɗe baki ya faɗa wa manzon Allah magana ta reni ko ta wulakanci shi ma mujirmi ne daidai yake da waɗancan mutane ai ko su mujirman ko a ce kafiran ba wani abu ne mujirmancin su ba face yin gaba da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi raba su faɗa masa magana iya san ransu ta ɓacin rai yanzu mutumin da ya dawo zai iya ga maza Allah magana ta rashin girmamawa ta rashin ladabi ta rashin tsara ai shi ma zan mujurmi ko to kaga duk abin da ya samu wannan shi ma zai same shi Allah tabaraka da Allah ce to ba za a taba hada musulmi da wanda ba musulmi ba shine afana ja'alal muslimina kal mujrimin la yastawuna ba sa yin daidai wato waliyan Allah da makiya Allah ba za su taɓa yin daidai a cikin kyautar da Allah zai ba da ba abinda Allah zai ba masoyansa su ne musulmi daban abinda zai ba kafarai kuma daban na azabar su kuma a cikin wuta Allah ya kiyaye Malakun Kai fata kumun. Allah ta'ala ce malakum ya same ku Kai fata kumun ta yaya kuke irin wannan hukunci hazar hukumar fasil wannan hukunci batacce menene hukunci batacce shine daidaita masoya Allah da makiya Allah a ce duka abu ɗaya ne wannan hukunci ne ba ta ce ba zai taɓa yi ba musulmi shine masoyin Allah mujurmi kuma shine makin Allah to a ce kuma a haɗa su zama abu ɗaya Allah ce ko kusa ba zai taɓa yi ba shi ne Allah ke cewa wannan irin hukunci ne wannan hukunci أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب كوكما Manzulun wanda aka saukar muku fihi ta darasuna wanda kuke karatu a cikinsa kuna da wani littafi da kuke jarasi a cikinsa wanda ya tabbatar da wannan magana cewa da musulmi da wanda ba musulmi duka abu ɗaya ne kuna da wani littafi da kuke karantawa akan wannan hukuncin babu shi ala ayi halin mumini ba zai taɓa zama ɗaya da wanda ba mumini ba a wani wuri da cewa hal zina ya alamu da wanda zina la alamu hal tattara zulumatu wa nur haka dai Allah ya tambaya za a haɗa wanda ya sani da wanda bai sani ba za a haɗa duhu da haske a ce duka abu ɗaya ne duk wannan ba haka bane to shine wannan ma ba za a taɓa haɗa musulmi mutumin kirki da majurumi kafiri ko ko majurumi mai iya faɗar mummunan magana ga sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu a wannan zamani namu gara ma kafiri da wanda da mai da'awar musulunci yayin mummunan magana ga manzo Allah to gara ma kafiri an san kafiri shi kafiri ne yana can waje amma wanda yana ciki har ya kalli manzo Allah ya faɗi magana irin ta rashin ladabi rashin girmamawa wanda ba ƙarin mujirmanci ne ba kuma wannan abu ne sai zama ruwan dare saboda babu hukunci ko sha giya ta ko ya ƙwaya ta ya hau mimbarin wa'azi yana magana jahilai na mai kabbara shi kenan sai ga ya ƙuri ilimi to Allah tun warko ta ya ila sabida rabbika bil hikmatu wal mu'izatil hasana shi kan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ka kira mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau to bale kai yanzu wanda ka biyo wani abin nan bayan bayan bayan bayan baya to dan ka ce sai ka faɗi mummunan magana tare ni ga manzo Allah ina daraja ina wa'azi babu wa'azi ya zama shirme kawai Suna ka da kafiri wanda bai bi Allah ba da wanda yake iya gaya manzo Allah mummunan magana ta rashin ladabi dukkan su mujirmai ne ba a fatar sauraren su ba a fatar jinsu Allah ya kiyaye inna lakum fihi lama takhayyarun Allah ta baraka ta ala ce inna lakum fihi lama takhayyarun shin wai a cikin wannan littafi da yake ku akwai wani abun zafi a ciki hal nazala kitabun minallahi yuzurkum ko akwai wani littafi da ya sauko daga wajen Allah da yake ba ku labari bi annakum jawaku fil akhirati a ranar lahira ta jiru na shi a za ku samu wani abu kuna da littafi da ba ku nan labari ba su da shi duk magana ne kawai dama tun farko a can surori na gaba sun ce na abna'ullahi wa ayyukawo mu ne masoya Allah kuma 'ya'yan Allah ne ma mu sai Allah ce to fali mai azubukum bi ku idan dai ku 'ya'yan Allah ne ku masoya me yasa Allah yake muku zunubi yake muku azaba da zunubin naku to kaga wannan ya tabbatar makafarai ko a ce yahudawa ba su da wani littafi ne ke ba su labarin cewa in sun mutu sun je lahira suna da wani abu wajen allah kawai yanka ta kawai suke yi abin da ya ransu ya ga dama shine yake faɗa ba abin da allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون الله تبارك وتعالى أم لكم أيمان علينا ko كنا da wani a gare mu baligatun wanda alkawarin nan ne amintaccen alkawari kuna da wani alkawari gare mu amintaccen alkawari ila mul qiyamati har zuwa ranar tashi alkiyama la babu wani alkawari tsakanin su da Allah inna lakum ta tahkumun Allah ce me yasa to kuke irin wannan hukunci mutum ya yanka ƙarya ya jingina kansa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala alhali kuma abin da yake faɗi ba haka ba me yasa kuke haka nan salahum ayyuhum bi zalika za'im Allah ya ce manzo Allah salon ka tambaye su ayyuhum bi zalika za'im wane ne suke da shi wanda zai tsaya musu a wannan magana shine za'ir wanda zai tsaya maka man ya taka kwallo da haza wane ne zai tsaya musu da wannan Allah ya ce manzo Allah ka tambaye su babu shi karya kawai suke yi am lahum shuraka falyatu bi in Allah ta'ala ya ce amlahu shuraka'un ko ko suna da abokan tarayya faliyatu bi shuraka'ihim to su zo da abokan tarayyar nasu in kanu sadikin in sun zama masu gaskiya cikin abin da suke faɗa din nan su zo da abokan tarayyar su ko da sun zo da abokan tarayyar ba za su ba da shaida ba na farko ba littafi ba alƙawari kawai ganin damansu ne su suna ganin kawai su wasu mutane ne shafa da mai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala duniya su suke da shi lahira ma su suke da shi Allah ce to kuna da littafi ne wanda muka yi koyi da ku akan kun duke da shi a lahira babu to in ko a wasu abokan tarayya kuke da su waɗanda aka yi tarayya aka yi magana kuma ku zo da su muji su ma babu kawai sun faɗa ne idan ya ce irin ta kafiri kawai da zuna saurari wani yana maganganunsa a cikin rediyo in ka ji abubuwan sai kai ta dariya magana kamar maganar yara tatsuniya ai magana kaza wani na mai kaza wani kaza abu duk magana an riga an wuce magana amma sai ga duwa ita ake magana kuma wai shine addini babu magana ko dai ta kamawa to <laughs> wannan kawai son zuciya ne irin da kafiri يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستجيبون wannan aya tana jan hankali ne <clears throat> ga mutanen da suke wasa da sallah ita sallah shine babban ibada ce da allah tabaraka wa ta'ala yake so a kula da ita kuma a riƙe ta allah tabaraka wa ta'ala ce yau mai shafa an sa'in ranar alkiyama tana nan zuwa <clears throat> wadda za a yaye daga kafafuwansu ayyuman kiyamata shine ranar tashi alkiyama yukshafu an saƙin za a yaye daga su wani da aula ila sujudi a kira su zuwa ga yin sujada a fala ya sadiku na ba za su iya yin sujada ba duk mutumin da bai yi sujada nan duniya ya yi ma Allah sujada ba to ranar tashi alkiyama in an je za a ce a zuwa ya sujada shi ba zai iya sujada ba saboda nan duniya bai yi ba ibada gaba ɗaya cikin da duniya ake yi duk an jira yana kawai sakamako ne za a bada eh. nan ake ibada amma lahira sakamako ake bada to duk mutumin da ya taurin ka ya ƙi sallah a nan duniya to ranar tashi alƙiyama za a yayi kafarsa a ce a zo a yi ma Allah sujada fala ya una ba za su iya yi ma Allah sujada ba saboda nan duniya ba sai sujada ba خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون الله تبارك وتعالى خاشعة أبصارهم idanunsu ta yi dunduni an san dunduni ya da ga idanun buɗe amma baya gani shine dunduni wani abu ne da ake shi can zamanin da sai ka ga mutum wai in ba ta yi baya gani to sai a ce ai ba wani abu ne ba rashin cin nama ne a samu anta a gasa a bashi ya ci zai kama gani amma yanzu da Allah ya sa akwai wadata mutane suna da wadatuwa mutane suna da wadata saboda haka wadatan da mutane suke da shi din nan ya sa wannan rashin ganin ya rabu za ka ga da yawa yanzu ka daina ganin mutum a ce yana dunduni baya gani an daina ganin wannan saboda an samu wadata na abinci da kayan more rayuwa amma a zamanin da da babu abinci da kamo da rarruwa ta sai ka ga mutum wanda magariba ta baya gani to shi ne ma'anar dundumi Allah ta baraka wata ala ce waɗanda suka ke yin sallah suka yi bauta ma Allah har tashi alƙiyama tun absaru idanunsu za ta yi dundumi ya zama ba sa ganin hanya tarhaqu musilla kuma ƙasƙanci zai zai lullube su ya rufe su fi gayata zulli suna cikin tsananin kaskanci Allah ya kiyaye mu me yasa me za su yi dundumi ko me yasa kaskanci zai zo dundube su ga amsa wazarni wa markanu an karanta wa karkanu da auna saboda bi Allah ya ce tarhaqum zilla kaskanci ya dundube su saboda karkanu da auna ila sujudi hakika sun kasance a nan duniya ana kiransu zuwa ga yan sujada misalin muna suna kin yin sujada din an kira su zo su yi ma Allah sujada amma sun ki su yi ma Allah sujada din to da ba su yi ma Allah sujada a nan duniya ba to ranar tashi alkiyama shine kaskanci zai lullube su kuma ya zama idanunsu ba sa gani ba sa ganin gaskiya kuma a yi a yi su yi ma Allah sujada din su kasa yin sujada saboda nan duniya an kira su ga sujada kuma sun ki su yi wannan shi ma abu ne da ya kamata a lura da shi kaga girman sallah ya kai kenan dole mutum ya kula da yin sallah tun daga nan duniya da kar a je a neme shi ya kasa yi kuma a sa masa dundumi baya gani kuma kaskance ya lullube shi saboda ni wakar kalu da wani ina sujudi sun kasance ana kiran su zuwa ga sujada da nuna suna masu kin yin sujada din nan duniya yawa yanzu in kana son ka bada da wani ka ce bai tashi ya sallah wanda ka ce tashi ya sallah shi kenan sai fada shi to ai ba za a nuna masa sallah shi ai yana sallah shi a'a in an ce tashi kai sallah kar ka faɗa tashi kawai ne duk kowane abu muhimmanci amma da yawan mutane ba sa so a ce ta su sallah saboda saboda ya danne su to ga matsalar da ake samu idan ana kiran mutum ya sallah nan duniya ya ki to kun je an zo lahira kashi a tan idan su za su yi tundumi tarhaqum zilla askanci zai lullube su saboda ne kokar kanu da auna ila duniya. sun kasance ana kiran su zuwa ga yin sujada sali muna suna masu kin yin sujada a nan duniya din to lahara sai a kasa yin sallah a kasa sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله تبارك وتعالى يقول الله فذرني أيدأني كبني wa man yukallu bi hadal hadisi da wanda yake karyata wannan zance shine alqur'ani Allah ya ce duk wanda yake karyata wannan zance na alqur'ani maza Allah ka bande da shi ka ga Allah ya ce abin mutum da shi ai ya kade kamar da yake cewa zambi wa man halakatu wahida wanda an talahu malum mawjuda wa bayyana shuhuda wa ma hatta lahu tawhida sun bai da mawada azira Allah ce kalla inna kana la ayatina anida ni kuma in ja Allah sa'ul hi sa'uda to to kaga yanzu a nan ma Allah ce zabni wa man yukazu bil hadal hadisi ka banni da wanda yake ta wannan zance shine alqur'ani Allah ce sanar jirju da sanu zan musu daurin talala shi ake ce ma istidraji sanar sajirju zan musu daurin talala shine istidraji mutum yana sabon Allah amma duniyarsa tana ta kyau sai yana ganin a ai kai na ba ai ba wani abu ba komai so da yana sabon Allah amma yana samun kuɗi a ce ai bai komi sai neman mata sai shan giya sai kaza sai kaza amma sai na gani yana samun kuɗi yana samun kuɗi to wannan shi ake ce mai istidraji wato ne daurin talala shine ma'anar sanatar zuhum za mu musu daurin talala min haisu la ya na ta inda ba su sani ba wato kamar yadda muka bada misali cewa idan mutum yana da tumakai a cikin tumakan na sai suka haifi rago namiji da suka haifi rago namiji sai zama ga matarsa da ciki ko ko ga sallan ya tayo kusa sai kaga an ware ragon nan an ɗaure shi wani wuri ana share masa an masa rumfa a bashi kasari ko ruwa mai kauri da gishiri ana bashi harawa mai kyau yana ci ana mai wanka yana jin daɗi yana ƙiba amma sauran tumakan ba a damu da su ba su za su je su nemo ruwan su sha ba a yi musu wanka ba a damu da su ba shi ko wannan an ware shi ana ta kiwata shi a bashi dawa a bashi harawa a bashi ruwa duk ranar da matan mai gidan ta haihu in an ce a kamu na yankawa za a kamu shi za a kamu ashe kaga kiwon sarkin daure sarkin bawa kenan ko in kuma in kuma lalle da ya ce a kamu ragon nan ai ba za a je wajen wadancan ba sai da a je wajen shi a kamo shi a yanka shi to abin da Allah yake mu mutane ne ke da shi ne su da shi ne ma'ana sanar sadirin fihu min haisu la alam za mu ɗaure su ɗaurin talala da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan in ji Allah shi ne ma'ana istijiraji mutum yana sabon Allah yana jin daɗi yana ganin ba wata matsala amma idan Allah yana son ka in ka yi sabon Allah da yawa sai jarabe ka sai ka gane cewa saboda ka kauce ma hanya Allah ya jarabe ka nan da nan sai ka tuba sai ka dawo to da ka tuba ka dawo shi gare sai Allah ya gafarta maka to wannan shine misalin abin da Allah yake nuna ma mutane idan mutane na na Allah suna na kirki suka saba ma Allah to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabe su da wani abu don su dawo kamar da Qur'ani yake faɗa zaharar fasada fil bar wal bari bima kasabat aydiyan nas li yuzukum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un banna ta bayyana a sarari a sama a cikin tudu a jeji a gari ko ina banna ake to idan banna ta cika kasa sai Allah turo wani abu wanda zai ta mutane firgita mutane nan da nan sai ga an dawo an koma masallaci kuma abin da ya faru zamanin corona kaga da corona ta zo duk aka rike aka rude na masallaci yana masallaci na coci yana coci kowa ya kama gabansa saboda kowa ya ga abin da ya fi karfinsa Allah ya yi wannan da aka firgita aka ji tsoro aka koma masallatai aka yi ta tuban ma Allah aka yi ta zikirin Allah aka yi ta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ce shi kenan corona na tsaye da ke saboda ashe suna da hankali sun dawo sun ji tsoro sun dawo to Allah ya tsaye da ita kaga shi kenan to ya kamata mu ya kamata mu mu ƙara dagewa dai kar wani abu abin sake dawowa kuma tunda jaraba Allah tana nan da yawa to amma har yanzu mutane suna nan akan ayyukan laifukan su to babban laifi shine kana laifi kana ganin ba kai laifi ba amma idan ka ɗauka laifi kake ai za tuba shi ko mun riga mun faɗa ta abu mina zambi kamar la zamba lahu mai tuba ga zunubi kamar babu zunubi a tattare da shi sura ka tuba magani sai tuban ma Allah to shine Allah ce za mu musu istidraji mu daure su daurin talala min hasala alamuna ta inda ba sani ba sai mai kuma wa umli lahum inna kaidi mati. Allah ta'ala ya ce wa umli lahum ina dan jinkirtawa gare su inna kaidi matin amma tanadi na mai karfi ne ba za a sifanta Allah da kaidi ba menene kaidi makirci ko to karka ji an ce Allah ya ce inna kaidi mati ka ce makirci Allah mai ƙarfi ne a tunda mugun abu ne ba a sifanta Allah da shi sai da ce inna kaidi mati lalle Allah ya ce tanadi na mai ƙarfi ne kamar can da yake cewa wa makaru wa makarallah sun yi makirci to kaka ce Allah shi ko musu makirci a wa makaru sun sun yi makirci wa la sai Allah ya yi makircin su tanadi ya gane ko ya fi zama daidai da ka siffanta Allah da makirci tun da ka makirci ba dan kware ne ba to irin wannan kenan wa umli lahum ina dan jinkirta musu ne inna kaidi matin tanadi na mai karfi ne ji Allah tabaraka wa ta'ala أم تسألهم عجرا فهم من مكرم مثقلون الله تبارك وتعالى ce maza Allah ne ya zai muku wa'azi ku kafare am tas'alun ma'aja ajara shin ko ka tambaye su wani lada ne fahum bin magramin musqalun sai wannan biyan ladan ya yi musu nauyi ka tambaye su wani lada ne bale biyan ladan ya yi musu nauyi wanda shi yasa ba sun imani da Allah ba maza Allah bai tambaye kun ga amma sa'alku alai min ajr duk annabin da Allah ya ko in yi wa'azi ya wa'azi sai ya ce ma as'aluku alaihi min ajr ni ba wa'azin nan da nake muku ban tambaye ku biya ban ce ku bani lada ko wani sakamako ba in ajri illa ala biyan lada ta bai kan kuwa fa yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala ne ta ma me abin kiyawa ciki shi yasa Allah ya ce masa Allah am tas'alu mu ajr ko ka tambaye su na lada ne hum min magrabin muskalu sai zama biyan ladan ya zama musu biyan biyan bashin kakkare abin ya musu nauyi ba za su iya biya ba ba haka bane ba sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi bai tambaye kowa komi ba sallallahu alaihi wasallama mhm. am indahum al-ghaib fahum yaktubun am indahum ghaib ko ko a wajen su ne sanin abin da yake koyi yake na cikin allolawar mahuzu fahum yaktubuna wanda suke rubutawa ko suke fada babu duk abin da suke fada kawai son zuciya ne ba su da wani ilimi na gaibi na abin da yake a cikin allolon mahudu ko ko abin da suke magana ba su da wata masaniya a kansa kawai sun faɗa ne sun kafa واصبر لحكم ربك ولا تكن كساهب الحوت إذ نادى wato yana ɗebe wa manzo Allah damuwa sai ce fasbir ya rasulullahi sallallahu alaihi ka yi hakuri da hukumar rabbika ga hukuncin ubangijinka Allah yana ba manzo Allah hankuri ka ji fa Allah da kansa yana ba manzo Allah hankuri fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibul huti kar ka zama kamar ma'abucin kifi shine Yunus ibn Mata idan shi yana bin manzo Allah ka kan ci wa aina tuwa min za wa aina kalimuhu wa aina allazina ja wa masjidul hutu in ana magana kima da martaba irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa aina duwan ina ina duwan yake shine Yunus din nan za ga irin wannan makami na manzo Allah wa aina kalimu ko mai magana da Allah ma ina yake in ana magana kima ko daraja na manzo Allah sallallahu alaihi ai shi ma Musa mai magana da Allah in ana magana manzo Allah shigewa yake kawai wa aina allazina ja ina wannan da ya gana da Allah wa masjidul wutu amma masallacin da ya yi harwar masallacin da ya gana da Allah cikin cikin kifi ne shi shine annabi Yunus ibn Mata abin da ya faru da shi Allah ya aike shi ga mutane dubu dubban mutane ya musu wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ba su yi imani ba ganin ya yi wa'azi ya yi wa'azi ba su yi imani ba kawai sai ransa ya ɓaci sai ce shi ya bar su ya tafi abin shi yau shi za a yi musu wa'azi a kira su zuwa ga Allah amma sun ƙi su yi imani bai jira umarnin Allah ta baraka wata ala ba sai kawai ya hijira ya tafi abu to al'ada inda ya bari din nan sai an shiga cikin jirgin ruwa akwai wani abu lokacin ana ce mai markaba ko a ce yanzu jirgin ruwa to sai annabi yunusa ya baro mutane su dubu ya taho ya hau jirgin ruwa sai kawai jirgin ya gama ya kama jirgila haka zai zubar da mutane to su kuma al'adarsu idan an ga jirgi yana neman ya nutse sai a ce akwai bawan da ya gudo daga wajen mai shi in wani bawa ya gudo daga mai shi ya hau jirgi to sai jirgin ya neme ya nutsar da mutane sai a ce to akwai bawan da ya gudo daga mai shi a sauke shi sai aka ce to waye ne bawan da ya gudo daga mai shi aka rasa sai aka ce to a yi ƙuri'a a yi ƙuri'a duk wanda ta faɗa kansa shi ne to da aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa ka annabi yunus ibn mata suka ce a ba kai bane ba annabi allah a ina ba zai yi ba aka sake kuri'a har sau uku ta faɗa kansa to shi ya san abin da ya yi shi ya san ya baro mutane da Allah ya ajiye shi ya shiryar da su amma wajen ya wa'azi ya wa'azi ba su ji ba ya ji haushi ya tafi sa, to ya san wannan laifi ne a wajen Allah sai ce wa mutane jirgi to da ku halaka gara ni in faɗa da kai na cikin jirgin shi gidan ko sai ya ɗauke kansa sai ya fada cikin cikin ruwa saboda jirgi ya wuce da mutane lafiya lau to yana fadawa cikin ruwa sai Allah ya umarci wani kifi kawai sai ya haɗe shi amma Allah ya ce mu kifin karka tauna shi karka ci shi ba rabon ka bane ba mun bashi ajiya ne a cikin ka kawai to ne ya zauna cikin cikin kifi da tsawon lokaci ya wahala shi ne sai ya shiga tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin abin da ya ta faɗa kenan ko yanzu idan duniya ta yi mutum ɗaurin goro ya rasa makama to ba abin da ya kamata ya ɗauka ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma kare lisa fa he tai ba adadi in ya gaji ya tsaya huta in ya gama dora yanzu Allah zai fitar da shi na gwada wannan wata rana wani yaro ɗalibi ne dan makaranta aka ci ya ɓace da aka ci ya ɓace bayan na bar gida aka bugo a gama a ce ai yaro ya bace ina cikin mota na kama yi na kama yin ta na kama yin ta har na zo nan masallaci ba na ba ina ta yi nai nai nai sai ta Allah duk inda yaron ne yake Allah ka fito da shi ban yi awa daya yana yi ba sai aka kira ni aka ce ai ga yan sanda sun kawo shi sun gan shi wani waje sun kawo shi a gida ga shi na an da shi gida shi kenan aji ta zuwa ni fatiha salatul fatin da shafa kaga wannan saboda an shiga wata damuwa da aka yi ta yi gashi an samu mahita a cikin wannan damuwa to kowane irin mutum kowace irin damuwa ta dabarbaye mutum in dai ya rasa gaba ya rasa baya to ya riƙe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi yi ta yi ba adadi Allah zai shi mafita to Yunus ibn Mata yana cikin cikin gibi ba ci ba sha shine sai ɗauki wannan yayi ta shi yasa shi yace wa ainal ladina ja wa jiri hurutu ina wannan da ya gane da ubangiji alhali masallacinsa cikin cikin gibi haka ne ya yi ta yi sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kifi ya amaye shi a bakin a bakin ruwa sai kifi ya daga kinsa sai kado shi a bakin ruwa sanda aka kaɗo shi kuma duk jikinsa ya saɗe ga fadi ba fata jini jajir kawai jikinsa ba fata to yana faɗawa nan da sai Allah ya fito da da da itaciya ko haki na kankana sai kankanan ta yi yaɗo sai ta rufe shi da ta rufe shi sai ta yaya ya'yan nan eh ta ce to sai Allah ya sa ta zagaye shi to da ta zagaye shi sai ta yaya to yanzu ganyenta ya rufe shi kuda ba su hawan jikinsa da sauran kwari to kuma 'ya'yan su yake fasawa yana ci yana ci sai fatan jikinsa tana dawowa fatan jikinsa tana dawowa har ya zo karfi jikinsa ya koma normal yadda yake to yana na cikin wannan hali sai gara ta cinye ƙasan wannan bishiyar sai ta mutu to mutuwanta sai ya firgita ya ga zai shiga wata damuwa abincin da yake kifa ya mutu ya firgita Allah ce oke yau saboda kanka gashi ka firgita ka shiga damuwa ka manta mutane na da ka baro baka shirya da su ba ka gudu sai lokacin haga masa dalilin abin da ya faru da shi to shine daga wuri ya koma kenan ya musu wa'azi duk sun kai imani da Allah shine Allah ya ce babu wata al'umma da suka yi imani gaba daya Allah ya shigar da su a janna illa qaum yunus ma amanu kashamna anhum azab sai mutane annabi yunus da ya musu wajin gaba daya suka imani da Allah Allah ya yi musu dukkan wata damuwa wannan shine Allah tabaraka ta'ala ya ce manzo Allah fasbir kai hankuri wala takun kasabil huti kar ka zama kama ma'abucin kifi shine yunus ibn mata kenan ko a karka zama kamar shi eh fasbir lakum rabbika wala takun ka sabil huti iznada yayin da ya kira ubangijinsa da rabu ai da arabu maka zumin yana cike da bakin ciki a cikin cikin kifi ya kira ubangijinsa kuma sai ubangiji ya warware masa wannan damuwa mhm. laula أن تداركه نعمة من ربه للبث بالعراء وهو مسموم لولا أن تداركه نعمة من ربه Ubangiji ya ce ba don mun iskar da shi da wata ni'ima daga wajen Ubangiji ba da bisa bil arai da mun jefar da shi daga cikin cikin kifi a ƙasa watsar da shi a ƙasa kawai wa mazmumu yana abin zargi amma ba a yi masa haka ba sai aka sa kankana ta rufe shi sai kuma aka ba shi wannan kwallon kankana yana ci har cikin sai karfi saboda ya riga ya tuba mu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ce farta bahu rabbuhu sai ubangiji sai zaɓe shi ka jira daɗin Allah wai san da kai ma Allah laifi in ka tuba sai ce to yanzu yanzu yanzu kai nake so kaga can annabi adamu an faɗi cewa da ya dace da yi fatalaka adamu min rabi kalimatin fataba alai inda huwa tawwabur rahim menene ya faɗa la ilaha illa anta menene annabi adamu ya faɗa rabbana an fusina qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna na na khasirin da ya faɗa haka hu rabbu sai gudun ya zaɓe shi sai mai da shi halifansa a bayan kasa ba gaba daya yanzu laifi ya yi ma Allah ya tuba sai Allah ya zaɓe shi mai da shi halifansa yanzu kaga annabi Yunus a nan wannan laifin da ya ya tuba ma Allah fasce ba rabbu sai ubangijin sai ya zaɓe shi bin lumoti da annabci faji Allah min sali ya saya cikin manyan salihan annabawa kuma mm. Mm. وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون الله تبارك وتعالى wannan aya da aka sauka manzo Allah ita a matsayin magani aka sauke masa ita a cikin wasu ƙabilu akwai banu asad banu asad suna da wani abu da ake kira ah, maita ko a ce kandun baki mun san kandun baki a ko a kandun baki akwai na halitta wanda an halitta mutum haka harshen sa yake ko yabon abu ya yi sai abin ya lalace kuma akwai sha idanun mutane in sun kalli abu da wani kallo sai abin ya lalace wata rana na taɓa sa wata riga mai kyau fara duk wanda ya gani sai ya ga sha'awar rigar nan wani mutum ya gane ci kai a kan gala rigar nan ta yi kasa abin da ya samu rigar ana zuwa cin abinci kawai don manja tuɗe mata dole sai na kuma gida na cire ta taron da ban da rigar nan ba kenan manja duk yanzu mai ma rigar saboda ɗaya ya kai rigar ya yi kyau <laughs> sai kandun bakin ya fada ma rigar so abin ba karya ba ne ba kar mutum ce ƙarya ne akwai shi amma akwai na halitta haka Allah ya wani akwai kuma na magani akwai magani da ake hada wasu ayoyi na kun bai kunu sarku hada hada ne a hada irin da kan baki harshen harshen tinkiya sayun lalle a wani abu a hada mutum ya kurkura baki shi gina duk maganar da ya faɗi ko alkhairi ko shari za ta faru yanzu shi yasa duk mai jama'a bayin wannan saboda jama'a su ba su san abu sai su husatar da kan kai magana sai a halaka to shi yasa duk mai jama'a baya yin wannan muna dai aji irin wannan ne dan wani abu haka to alayi halin su wannan kabila suna da irin wannan kandun baki din to in su yi ma sai ya mutu to wai irin wannan ne suka nemi su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana amfani ne ta wajen warware kandun bakin za mu ba ku ba za mu ba ku abin kandun bakin ba amma za mu ba ku abin yakar kandun bakin idan misali ko doki ko sa ake kiwo ko dabba ko mutum ma aka ga yana da wani rashin lafiya wanda ana gani akwai alamun mai ko kandun baki to wannan aya za a rubuta ta a cikin magurji an san magurji eh. abin da ake reda kwalli da wanda mata suke nika kwalli da shi shi ne ake kira magurji to za a rubuta wannan aya sai a samu gishiri a dan barbada kaɗan sai a ba mutum ya lasa ya lasa in dabba ce a bata ta lasa da tana gama za ta tashi za ta warke ko mutum ne yana gama inda kallon baki ne ko mai ta yana gama ne zai tashi to wannan shine daga cikin fa'idodinta Allah ya yi Allah tabaraka ta'ala ce wa iya kadun da zina kafa ko da yake kafare sun kusa la yazal kuna kabi bi su rika kallon ka da idanunsu kaga na faɗa muku cewa shi kallon baki akwai na ido to akwai wanda ko da ido in ya kalli abu to sai matsala ta samu abin to shine kafirai suna da irin wannan to suna so su rika yawan manzo Allah wannan kallo da wannan idanun dan su cutar da shi lamma sabbin zikira yayin da suka ji alkur'ani ana karantawa sai su aibata manzo Allah da bakin su wajen su ne kandun baki ko kandun bakin ya kama shi to kandun bakin su bai iya kama manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga abinda suka yi wa manzo Allah din suka suka yi kulli kullun lukka haka kulli bakwai da allura suka kada cikin rijiya sun samu gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan kulluka guda bakwai suka saka a cikin rijiya sai ga manzo Allah yana zazzabi mai tsananin zahi sai da mala'ika jibril ya zo ya faɗa manzo Allah cewa ba wani mushriki wani ne yayi kulli kulli guda bakwai shine ya kada shi a cikin rijiya ta waje kaza ana gama ba manzo Allah labari sai da na alera ji shine ji ya fada rijiya ruwan ma na rijiya sun zama kamar jini sun tafasa amma haka sai na alera fada Allah ta taimake shi ya dauko wannan abu aka zo wuka ba ta yanka shi baki bai kwance shi sai da Allah ya kujibu da da da da wala uzbir bil falaq to shine aka zo ana karantawa ana banyewa ana karanta ana banyewa ana gama karantawa ana banyewa maza Allah ya tashi kaman bai taba ciyon komi ba shi ke ya warke sallallahu alaihi wasallam wannan dai ya zama izina gare ka kai da ni kuma idan irin wannan matsala ta samu to ashe ga abin da za a karanta a yi magani shi ne kawai amma ba haka ba ai bakin wani ba zai iya komi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun wani ba zai iya manzo Allah komi ba amma to idan ba a faro da shi ba to mu ya da za mu iya warware irin wannan matsala in ta same mu to kaga yanzu an fara da shi mun ji yadda aka warware da shi kuma ya bamu to kaga duk irin wannan matsala an ta samu mu ma za mu warware da wannan saboda Allah ya saukar da suratul falaki da nasi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan su zama magani to shine kafirai suke wa manzo Allah kallo la yazdu kuna ka bi absiri suna kallon ka da su a ko da bakunan su lamma sun zikira yayin da suka ji ambaton qur'ani waya kununa suna fada don hasada inda hula majinu suna ta ai Allah ba shi da hankali a faɗar su can gabatin su to kaga mutumin da ya ce wanzu Allah ba shi da hankali ai babu ƙarshen lalacewa kenan to waye mai hankalin duniya gaba ɗaya duk duniya ga hankalin duniya gaba ɗaya wani dan abu ne aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hankalin manzo Allah ne ga faɗi duk al'ummar duniya ga faɗi hankalin da ta samu nata hankalin ne dan wani abu ne daga cikin hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ga kafirai saboda kusanci da zama tare wai wai quluna innahu la majnun suna faɗa irin wannan magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk wanda ya manzo Allah rashin ladabi da rashin da ya faɗi wata mummunan magana ga manzo Allah daidai yake da waɗannan mutanen ko da shi musulmi ne ba a faɗar magana kowace iri mara daɗi ko mara kyau ga janibin masu Allah sallallahu ba a faɗa in mutum ya faɗa kuma ya zama daidai da waɗannan kafirai Allah ce tushe shi alƙur'anin nan wa ma huwa bai zama ba illa zikiru sai wa'azi ne lil alamin ga halitta gaba daya. Allah ya kawo alƙur'ani dan ya zama wa'azi ya zama tunatarwa ga halitta gaba daya ba an kawo qur'ani dan komai ba sai dan ya zama wa'azi ya zama tunatarwa ga halitta gaba daya yasa duk makircin da kafirai suka kula manzo Allah na baki ko na idanu bai tasiri ba haka suka bar shi har sai da Allah ya ga dama yayi abin da ya ga dama da shi saboda to kuma mu ci gaba da neman tsarin Allah daga irin waɗannan sharurruka gaba daya Allah ta'ala ya kiyaye mu ya zauna da mu lafiya za mu kwana a nan sai kuma gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda muka yi shi daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah mu gabara Allah ya ku a mu Allah ba mu lafiya da lafiya Allah ya kiya mu zai da baɗi Allah ya raya makarantun mu da daurorin Allah ya raya mu cikin yanzu da tijjaniya na gaskiya da bai da shi na gaskiya da na dawa ba Allah ta'ala ya shiga iya mu da kakannin mu Allah ya sa mu gama Ramadan lafiya Allah ya bukatun mu ya bukatun mu da addu'a da mai jami'a TV يورا هلكتم أن كراتنا من فرقة فتجاني أتيني لك أسلمي لك أنصار الدين على أساس مصر خيرا أن أقال بك من من أسلم الجداني ومسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتاك مسلم أنك على خيرا أن لا أقال من سهير أنك محمد صلى الله عليه وسلم وأتى مع صلاة الفاتحة وسلام على رسول الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله رسول الله صلى اللهم صل على سيدنا محمد فاتهما وجهاتهما سوف نسترك لها ولا لينا سمعتك المسلم ولا لينا كفيك الذي سبحان ربك العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين